Mm-hmm. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin shirin nan kai tsaye da muke gabatar muku da shi a halin yanzu ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum da fatan kun wani lafiya a madadin dukkan abokan aiki sahabo Imam malu ke farin cikin jan ragamar shirin a yau Asabar takwas ga watan Afrilu shekara ta 2017 ga kanun labarai. a Attorney General na Amurka kuma ministan shari'a bai ji daɗin yadda hukumar 'yan sanda ta birnin Baltimore ta yanke hukuncin mutunta yarjejeniya da ta kulla da gwamnatin Barack Obama ba. Jami'ai a yammacin yammar sun ce wani jirgin ruwa ɗauke da baƙi da a sun dawo daga bikin aure ya tuntsire a kogin Ngawon. gwamnatin amurka ta ajiye yankurinta na takurawa kamfanin twitter da ya bayyana mata mutanen da suka kirkiri shafukan da ke tsanantawa ga shugaban kasa donald trump to kanin labaran kenan amma na ji labarin cewa akwai wani asibiti a nan mai tama mai zaman kansa sun sun kokari sun samu amma duk guda suna yin ta ne akan naira dubu shida ɗari biyar to yanzu dubu shida ɗari biyar kamar yanzu mu masu yara da ya kai yaro ya kai biyar ko shida ina ka za ka ce ka cire dubu shida da ɗari biyar kowane yaro da kai kanka da iyalinka a ce an yi ma wannan allurar. wani magidanci a abuja kan rigakafin cutar sankarau a jihar adamawa kuma barazanar ficewa daga jam'iyyar apc mai mulki da gwamnatin jihar ta yi na neman raba kan 'ya'yan jam'iyyar ibrahim kalma almasi garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku da farko sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna assalamu alaikum masu sauraro ga labaran duniya mai karantawa ni nazir ahmad hausawa harin da amurka ta kai kan kasar siriya da makamai masu linzami a matsayin martanin harin makami mai guba da siriya din ta kai wanda a yi sanadiyar mutuwar mutane fararen hula kimanin ɗari na barazanar kawo cikas a dangantakar da ke tsakanin amurka da rasha wacce take babbar kawa ga gwamnatin siriya da ake zargin ta da kai harin na iskar gas mai guba shugaban rasha vladimir putin ne ya faɗa a safiyar yau juma'a cewa wannan hari zai iya zama kalubale ga dangantaka da ke tsakanin amurka da rasha kuma sabawa dokar kasa da kasa ne kamar yadda shugaban rashin ya bayyana a wata sanarwar da ya faɗa a gwamnati ta hanyar gwamnatinsa a wani matakin mai da martani ga harin da amurkan ta kai kan siriya rasha ta ce ta janye yarjejeniyar da ke tsakaninta da amurka na kare lafiyar jiragen saman na amurka da ke shawagi a sararin samaniyar siriya domin kaucewa hatsarurrukan da ka iya janyo cece tsakaninsu jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa wani zaman tattaunawa na gaggawa da aka yi a majalisar ɗinkin duniyar a jiya juma'a cewa mai yiwuwa ne shugaban ƙasar syria bashar al-assad na wasa da hankalin rasha ta hanyar ɓoye makamansa masu guba daga irin rashan wanda kuma ka iya zama wani dalili da ya sa rasha ke baiwa syria taimakon sojoji. jami'an 'yan sanda a kasar sweden sun bayyana mutumin da aka tsare a wanda ake zargin shine ya tuka motar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane hudu mutumin dan shekaru 39 kuma dan asalin kasar uzbekistan ne jami'an 'yan sandan sun faɗa wa manema labarai cewa jami'an tsaron sweden na da masaniya a kansa a baya shugaban jami'an 'yan sanda na sapo anders thunberg ya faɗa wa manema labarai a yau asabar cewa mutumin da aka tsare baya cikin binciken da jami'an ke gudanarwa amma shi ne mutumin da aka gano ta hanyar binciken da jami'an suka fara jami'an 'yan sandan sun kara da cewa an samu wata na'ura da ake zargi a cikin motar da ta afka cikin babban kantin a kan titin stockholm da ke da yawan masu zirga-zirga a ranar juma'a wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu ya jiwa kimanin mutane goma sha biyar rauni Firaministan ƙasar Sweden Stefan Löfven ya ce haƙiƙa wannan aika-aika harin ta'addanci ne. Ya ziyarci inda al'amarin ya faru inda ya saka faranni ya kuma kunna kendir inda ya ce burin 'yan tsageru shine su karya lagon demokaradiyya amma ba za su taɓa samun nasara a Sweden ba. wannan hari dai na ɗaya daga cikin jerin ire-irensa da ake kaiwa da motoci a turai wanda ya haɗa da nice a kudancin france da london da kuma berlin masu goyon bayan kungiyar da ish sun dauki alhakin waɗancan hare-haren na aka kai a baya har zuwa yanzu babu wani wanda ya dauki alhakin wannan harin na sweden labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc A nan kuma Tony Jenner ne na Amurka kuma ministan shari'a wanda bai ji daɗin yadda hukumar 'yan sanda ta birnin Baltimore ta yanke hukuncin mutunta yarjejeniyar da ta kulla da gwamnatin Barack Obama ba. Duk da cewa Tony Jenner Jeff Sessions yana ganin cewa yarjejeniyar za ta gurgunta tsaro a birnin magajiyar garin Baltimore Catherine Fogg bata amince da matsayar jefferson ba a ganinta yarjejeniyar za ta karfafa tsaro a birnin na baltimore a ranar juma'a wani alkalin kotun gunduma ta amurka james breda ya amince da yarjejeniyar har yake cewa shirin cikakkiya ce wadatacciya kuma mai tsari gwamnatin trump ta nemi breda da ya jinkirta saka hannu akan yarjejeniyar domin ta samu cikakken lokacin duba yarjejeniyar wacce aka tsara da nufin gano tushen nuna bambancin launin fata a cikin ma'aikatar ta 'yan sandan da ke garin baltimore mai tazarar kilomita 65 a arewacin Washington. An cimma wannan yarjejeniyar ce a kwanakin karshe na gwamnatin Barack Obama bayan binciken da gwamnatin tarayya ta yi ya gano cin cin zarafi wanda ya zama ruwan dare. a rundunar 'yan sanda na baltimore wanda ya hada da tsaida mutane ba bisa doka ba da kuma amfani da karfi akan bakaken fatar amurka dokar ba wata ababa ce face kwantaragi ne tsakanin ma'aikatar 'yan sanda da kuma ma'aikatar shari'a ta tarayya domin samun nasarar yin gyare-gyare karkashin kulawar gwamnatin tarayyar jami'ai a yammacin yammar sun ce wani jirgin ruwa dauke da baki da suka kan su ta dawowa daga bikin aure ya tuntsire a kogin gaun inda ya yi sanadiyar mutuwar mutane ashirin ma'aikatan ceton gaggawa sun ce jirgin ruwan ya yi karo ne da wani kwale-kwale kimanin mutane tara ne ba a gansu ba yayin da aka tserar da talatin a cewar jami'ai bakin masu bikin suna hanyar su ne ta dawowa daga biki a fathain Wani dan sanda ya ce akasarinsu ‘yan uwa ne daga ƙauye guda. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc zira ahmed hausawa ya gabatar to madalla a najeriya duk da shelar da wato duk da shelar fara allurar rigakafi kan cutar sankarau na gama gari da cutar da zuwa yanzu ta halaka akalla mutane 300 da gwamnatin tarayyar ƙasar ta yi rahotanni da muke samu sun nuna ana fuskantar karancin allurar musamman ma da ya fadar ƙasar abuja ga rahoton da hassan maina kaina ya aiko mana yayin da annobar cutar sankarau ke ci gaba da halaka 'yan najeriya bisa ga dukkan alamu ana ci gaba da fuskantar matsalar karancin rigakafin wannan wani magidanci ne da bai san a bayyana sunansa rigakafi mu dai tun da wannan annoba ta taso muke a firgice kuma muna ta kokarin zuwa asibitoci muka fara cigiya ana yi a wasu asibitocin na ɗebi iyali muka je fa asibiti a nan kubuwa asibitin kubuwa aka ce ana yi to ni dai ranar da na je an ce ranar an ce sun tashi washe gari na koma na ga taran ma nan ma dai aka ce sun tashi babu ko ya kare ne a cikin asibitin kuma aka ce wadda aka samu an samu ba ta da yawa amma ta inpatient ce kurum saboda haka har yanzu ba mu samu mun yi shi ba amma na ji labarin cewa akwai wani asibiti a nan mai tama mai zaman kansa sun sun kokari sun samu amma duk gudade suna yin ta ne akan naira dubu shida ɗari biyar to yanzu dubu shida ɗari biyar kamar yanzu mu masu yara da ya kai yaro ya kai biyar ko shida ina ka kudin zaka ce ka cire dubu shida da ɗari biyar kowane yaro da kai kanka da iyalinka a ce an yi ma wannan allura. na bi diddigin batun cewar yanzu asibitoci masu zaman kansu na yin allurar rigakafin ana biyan su kuɗi. Gama yadda tattaunawa ta ta kasance tsakanina da jami'in asibitin da ke samar da rigakafin na kuɗi. Akwai allurar rigakafin na sankarau wanda kana Abuja ne? Eh ina Abuja. Ka kaban da kaman awa biyu haka zan kira ka. Namu ya kare mu ita bayarwa jiya amma dai ina oda mutumin ya ce min yana zuwa. So in ya zo immediately in ya kawo zan maka waya shi ka zo ka dauka. Na nawa kuke kuke karatu ne? Kowanne 6500 ne. Kaga 6565 shi biyu ya zama 19,000 kawai zai yanzu abin eh. ana kawo kari yaki ana kawo kari yaki. To kome gwamnatin Najeriya za ta ce akan wannan batu? Dr. Nasiru Sani Gwarzo, darakta ne a ma'aikatar lafiya ta tarayyar Najeriya. ta ba mu ba wa izini duk wasu asibitoci masu zaman kansu wannan allurar rigakafi ba. Allurar rigakafin da ake da ita ita ce wacce goyar ta tanada kuma dalilin da yasa muka tsuke yanayin yadda ake aikinta shine dan kada a samu tagogi dan kuma kada a samu wacce ba a kula da ta ba har ta kai muhalli. muhalli ita kanta allurar rigakafin dole a tabbatar ta wuta wanzu a cikin yanayi mai sanyi da muke kira cold chain kafin a kuskura a ba mutane ita shi yasa muka tsare sai wuraren da muka ba da izinin a ba da wannan allurar rigakafi kuma sannan batun cajin kuɗi gaskiya ba a yadda a caji kuɗi akan wannan allurar rigakafi ba inda aka caja mutum ne zai kai kararsa a hukuma za a hukuntar da su asibiti ne mai zaman kansa na kuɗi ba na gwamnati ba asibiti mai zaman kansa gaskiya ba ma hudda tare ba a fitar da wannan allurar rigakafi ta bangaren irin ba. sai wasu kai daga wani wuri. Irin wanda ake cewa mutum asibiti zai so da kyau da tabbatar da ko da sun tabbatar da kamfanin da lafiyar maganin ba su tabbatar da yadda aka ɗauko shi har ya zo zuwa gare su ba wanda muke kira cold chain. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. ga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu ai sakewar suna ga larabi zan ba ku dan masali zan ba ku dan masali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na canza masu ciwo waɗansu na ta barazanar da shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar adamawa abdurrahman abba ya cewa gwamnatin jihar za ta fice daga jam'iyyar apc mai mulkin ƙasar saboda halin ko'in kula da gwamnatin tarayya take yi wa jihar yana son raba kawunan 'ya'yan jam'iyyar da ke jihar ga rahoton da ibrahim abdulaziz ya aiko mana shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar adama kenan alhaji abraman abaji meta ke makokawa da yadda ake wance kalar da jihar wajen nada mukaman gwamnatin tarayya inda ya ce idan har gwamnatin tarayya ba ta yi komai ba a kai to fa labudda za su fice daga jam'iyyar apc babban hausan da ya kwa faɗi haka ne ma a gaban gwamna bindo ba tare da ya kuɓe shi ba a lokacin da suke ganawa da shugabannin jam'iyyar apc na kasa da suka zo jihar Adamawa domin zaɓen cika gurbi na shiyar arewa maso gaba tuni da waɗannan kalamai ma suka fara jawo martani da kuma cece kuce a jihar alhaji muhammadu ilyasu gamawa na mako cikin kusoshin jam'iyyar apc a jihar adamawa ya ce su fa ba su yi mamaki ba da waɗannan barazana da kusoshin gwamnatin jihar adamawa ke yi a yanzu. a mu ba mu yi mamaki ba ai daman sun cecciyar mage ba ta mage ai ba mu yi mamaki ba kuma cewa shi gamna bindo ko kuma babban hafsa a fadar gwamnati yake cewa za su bar apc ai daman wa'yansu ne suka bar apc kafin ma ya mafarkin zai nemi gamna ai in da wayansu ba su bar apc ba ko a mafarki bai isa ce zai nemi gamna ba ai duk abin da abdurrahman yake faɗa da yawunsa ne in ba da yawunsa bane bai isa ba ba zai yiwu a ce wai kana chief of staff kuma a ce dan kana babban hafsa a fadan gwamnatin jiha duk abin da ka faɗa gwamna ba zai magana ba in ba da yawunsa bane ya fito ya karyata ya ce karya ne mana kuma maganan wai in aka matsa su za su bar apc su bari mana su tafi duk inda za su ko jama'iyar shaidan za su tafi su je su shiga kuma shi bindo ina kiransa da babban murya a matsayina na dan uwansa na gaya masa tuntune ya kori wannan mutu in ba haka ba shi zai kai shebaro to sai dai kuma yanda ma aka soma mai da martani gwamnatin jihar ta ce ba haka batun fa yake ba kamar yadda ma kwamishinan yada labaran jihar amas Sajo ya bayani. A to wallahi alal hakika yadda aka yaya ta wannan labari a kafofin yada labaru ba a yi wa mai girma gwamna adalci ba. Domin a take a wannan wurin da ya tashi zai magana ya nuna cewa wannan ba matsayi ne namu na gwamnatin Adamawa wadda yake jagoranta ba. ya jama'a su da domin shi wanda ya magana babban hafsa ne sannan kuma shine ma darakta janar na kamfen ɗinsa a lokacin zabe. Ah, kuma duk da dai darekta shi babban hafsa ne a fadan shi mai girma gwamna ba shi ne mai girma gwamnan ba ah, adalci nake so a shi mai girma gwamna shi bai goyi bayan wannan magana ba kuma ya tashi a wannan ataki a wannan wurin ya faɗa abin da ya sa ba zai kwaɓe shi a idon jama'a ba saboda shi mutum ne mai mutunci mutunci ko ya nuna mana cewa ba za ka koɓi mutum a idon jama'a ba in ka koɓe shi a idon jama'a ya zama kuma cin mutunci Wani ne ma dai karo na hudu da babban hafsan gidan gwamnatin jihar adaman kan fito ya yi irin waɗannan kalamai wanda daga bisani kuma gwamnatin jihar kan fito ta lashe amanta ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya ne alƙawali da cewa. Abdulaziz aka ji da wannan rahoto daga Yola fadar jihar Adamawa. Ana tare da sashin Hausa na murai Amurka daga nan birnin Washington DC muke kawo muku waɗannan shirye-shirye kai tsaye kuma an ma karfe goma sha ɗaya da kusan minti goma sha biyar na rana hudu da kwata kenan a Najeriya, Nijar da Kamaru wato uku da kwata agogon Ghana. Ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar Lilwanu Sa'idu Gayari, jihar Zamfara, kan ma'ana da kuma bambancin kalmomin tallafi da taimako da gudumawa da sauransu. Da kuma ansar tambayar Umari Isiya kan koshin maita zahirin al'amari ne ko almara a al'adance da kuma musulunci. Bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar Alhaji Ruwanu Sa'idu Gayari kan bambancin kalmomin taimako da tallafi da gudummawa da sauransu. Idan mai tambayar na saurare to ga ƙwararre a kalmomin Hausa kuma jami'i a cibiyar adanawa da kuma samar da kayan tarihi da ke Abuja, Najeriya, Malam Sani Balankaro da ƙarshen ansarka. Idan ka cire taimakon nan, su ragowar hudun gudunmawa da tallafi da agaji da ɗauki dukkan su nau'o'i ne na taimako. Hmm. saboda haka da ake masu ilimin harshe suke kira wato generic term ita ce kalma shamila ita ce ta asali ita ce wato kamar ta haife su kuma harshen da biyu yake da irin wannan hanyoyin bayyana abu to yana nuna yalwa da zurfin harshen domin ta haka ne ake gane wato yadda harshe yake haɓaka da kuma bunƙasa domin ah, yana nuna yadda ake kawo kalmomi kuma a muhalli daban-daban domin in ka kalle su kowace akwai a muhallin da aka fi amfani da ka lura za ka har a bakin mutane. Hmm. To irin wannan yana ma faruwa a wasu harsuna wanda ba ma hausa ba hmm. misali ka ga a kalmar larabci kalmar raƙumi ita kaɗai masu ilimin harshe suna cewa kalmar raƙumi akwai irin ta kusan dubu ɗaya a cikin harshen larabci. Hmm. san daban-daban suna daban-daban da ake kira raƙumi za ka ji wani lokaci a ce aljamani. wani lokaci a ce al'ibulu wani lokaci a ce ba'ir a larabci kenan a gani kuma shi ake nufi kuma ga kamar a wani harshe na nan amerika wajen wajen ku wasu kabila hoki hopi ban san tsakanin nan alaska da nan cikin amerika ana cewa kalmar tsino da yake a cikin kankara suke ana aka haife su nan da girma na suka taso mm. su kansu an tabbatar cewa kalmar bitar kankara wanda a harshen turanci ake kira tsino suna da irin ta irin ta yafi yafi ɗari bakwai da haka eh. yi eh, to mm. duk inda ka ga wannan kowane harshe yana da irin wannan mm. sai dai wasu harsunan sun fi ah, wasu harsunan yalwa da zurfi da faɗi. Sai kuma ansar tambayar Umari Isiya game da sahihancin maita a al'adance da kuma musulunci. To idan mai tambayar na saurare ga shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da ansarka kamar yadda ya taɓa bayarwa kwanan baya. To alhamdulillahi uh, mai tambaya to mai ta dai kamar yadda bahaushe ya ɗauka wani abu ne wanda yake kamar na sirri ko kuma na wani abu wanda yake ɓoyayye wadda wasu mutane suka keɓu da shi ta yadda idan suna neman cutar da wani ta hanyar wannan sirrin wanda su kaɗai suka sani to sai su yi amfani da shi wajen janye kurwarsa ko kuma cutar da shi har ma ya kai ga halakar da shi to amma maitar sai aka kasa ta kashi-kashi akwai maita wacce take ta ainihin wato gargajiya kamar yadda kowa ya ɗauka idan ka ga mutane waɗanda ake zargi da wannan ɗabi'ar ta maita za ka gansu da wuta wato ɗaya kenan daga cikin alamominsu kuma suna amfani da wasu abubuwa na cutarwa irin eh, kwari kamar su zanzaro da makamantansu wadda suke cutar da ainihin wanda suke nema su cutar da shi har ma a ce wane ko mai ya wacce ko mayewa ne ya danne ko ya kama kurwan wannan da ake zargi ta hanyar ainihin wato hana shi sukuni kuma yawancin maitan akan zargi eh, wasu ne yawanci zaka iske ko tsofaffi marasa galihu ko kuma wata kabila ko kuma wasu dangi daga cikin gari ko unguwa sai a ce waɗannan su mayu ne wannan wani abu ne wanda yake a ɓangaren gargajiya kenan sannan sai aka waye gari an sabunta wannan tsafin ko kuma sihirin ta hanyar zamani wato abin da ya shafi a ƙungiyoyi na asirrai da yadda ake amfani da ƙananan yara ko a yi amfani da mata ko a yi amfani da wasu wajen ba ma wanda ake nema a cutar da shi ko a sashi a cikin kungiyar ko kuma a kashe shi ko a ainihin salwantar da wani sashe daga cikin rayuwarsa ta hanyar bashi nama ko a makarantun yara ko kuma a guraren taruka ko ta hanyar ba da minti ko cakulat da dai makamantansu to duk waɗannan a wasu abubuwa ne waɗanda suke na tsafe-tsafe da kuma asirrai waɗanda mugayen mutane suke amfani da wannan damar tare da mugayen aljanu waɗanda suke cutar da mutane wanda dama tuni an riga an san akwai irin waɗannan hmm. ko da musulunci ne. Yau wato shi mai tambayar yana kuma sanya san yadda al'amarin ike a addinin musulunci. To addinin musulunci da farko dai tukunna musulunci bai kawo bayani kai tsaye akan irin waɗannan da muka yi bayanin su waɗanda suke mayu na matsafa ko masu wuta da sauransu ba. Abinda musulunci ya bayani shine ainu wato kambun baka shi kambun baka wani abu ne wanda yake kamar haka wasu mutane ne a cikin al'umma Allah ya ke su da wata irin baiwa ko wata irin halitta waɗanda ke idanuwansu cewa misali da sun dabba ko garken shanu ko tumaki in abin ya faranta musu rai ya ba su sha'awa to in ba su yi addu'a mai kyau ba tana yiwa abin ya cutu ko kuma idan suka ga amfanin gona ya banya ta yi kyau abin ya ba su sha'awa har suka yi wata magana akai in ba su yi addu'a ba to tana iya yiwuwa abin ya samu cutuwa ko ya lalace ko kuma in suka ga mutum ko mace ko namiji waɗanda suka burge su suka ba su sha'awa matukar sun yi wata magana waɗanda ba su yi maganganu waɗanda suke na addu'o'in alkhairi a kai ba to yawanci zaka ga abin bisa wannan abin da suke da shi a jikinsu wato za abin zai iya cutuwa sannan kuma yawanci su ba wani mutum ne ko kuma wasu mutane waɗanda aka keɓewa cewa su ne mayun ba a'a wani ma yana da wannan baiwar kuma abin yana jikinsa amma bai san shi yana da wannan ba don haka shi yasa ake cewa duk mutumin da ya ga wani abin da ya burge shi mutum ne dan uwansa a cikin mutanen kuma mace ce ko namiji yaro ne ko babba dabbobi ne amfanin gona ne wata kaddara ce ko kuma wani mallaka ne to duk wanda ya gani ya yi addu'an alkhairi tana yiwa watakila bai san ko shi yana da irin wannan abin ba wanda in ya gani bai yi addu'an kwarai ba abin zai iya cutuwa da haka shi mai tambaya malam isa ramin hudu hadeja abin da musulunci yake magana a kai shine wato akwai irin waɗannan mutane waɗanda suke da irin wannan baiwa wanda kuma ba wai yanzu bane tuntuni ne sannan kuma a gargajiyance wanda ba addini ba akwai waɗanda suka mai da abin tsafi ko kuma shiga wasu ƙungiyoyi don cutar da wasu mutane ko don mallakan wata dukiya ko don ainihin samun wani matsayi da makamantansu to duk irin waɗannan suna nan amma addinin musulunci a kullum yana karantar da mu kada a keɓe wata tsohuwa don ba ta da gata ko wani tsoho don bai da gata ko kuma wani mutumin da ake tsoronsa ba a taɓa gani ya cutar da wani ba amma saboda kyashi ko kyama a ce ai wannan maye ne ko waccan mai ya ce ko kuma a ware wata kabila a ce waɗannan kabilun mayu ne a'a kamar yadda na faɗa akwai waɗanda suke amfani da wasu abubuwa don cutar da al'umma ko don samun wata ɗaukaka kuma ba sa iya samun ɗaukakar sai sun shiga wasu ƙungiyoyi ko kuma sun haɗa kai da wasu waɗanda suke masu cutar da bayan Allah ne ko da ba mutane ba ne to idan aka yi wannan su ne bahaushe ke kiran su maye ko kuma mayu to su irin waɗannan matsayin su daban shi kuma musulunci ga abin da ya bayani a kai dangane da abin da ya shafi waɗannan ainihin ainu ɗin su kuma suna nan daban saboda haka tsarin musulunci na bayani da kuma sani akan maita ko mayu shi daban waɗannan kuma na gargajiya kamar yadda ya bayani su masu daban amma dukkan su gaba ɗaya a matsayin mutum wanda Allah ya halicce shi ba su da wani tasiri da za su iya cutarwa ko kashewa ko rayawa sai abin da Allah ya so ko da mutum ya kamu da wata cuta aka ce maye ne to ya ɗauka cewa mayan bai sai kashe shi ba Allah ne ya kashe shi da wannan sai ka ga Allah ya kawo shi sauki kuma mayun wato za su ba za su yi wani tasiri ba a duk da dai filin namu takaitacce ne na tambayoyi amma akwai abubuwa da suka faru wanda wasu bayan Allah sun tafi wani ƙauye to suna dawowa cikin dare kamar karfe ɗaya na dare a cikin wani rafi ga kwazazzabo na duwatsu da sauransu sai suka hangi irin wancan wutar ta mayu da ake faɗi to yara ne matasa suna hangen wannan wutan da suka yi to shi wannan mai wutan sai yana bin su tarbakin yana watsewa yana bin waɗannan yaran to Allah ya sa yaran ba su karaya ba ba su tsorata ba sai su ma suka yi wa kansa suna Allahu Akbar suna gudu suna bin shi karshe dai abun yana gudu kamar yadda dai zaka ji mutum yana gudu gudun kira to shi ma haka yi to kaga abun da nake nufi in kawo anan shine yadda da abun ma yakan yi tasiri akan wanda ya da shi don haka ko da akwai shi ba mu yi imani da shi cewa ya isa cutar ko ya halaka wani ba Allah shi ke kashe shi ke rayawa kuma babu wani wanda zai tasiri wajen cutar da wani in ba ya samu nasara daga wajen ubangiji ba in ko ka tsare dokokin Allah Allah zai tsare ka daga dukkan sharrin wani wanda ma kake zargi ko maye ne kowane iri ne shi tare da fatan Allah ya tsare mu gaba daya kuma ya ganar da wanda basu gane ba wajen shiga kungiyoyi don cutar da wasu bayan Allah har ma su salantar da rayuwarsu. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri da Malam Sani Balankaro da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. Asabar mai zuwa daidai wannan lokaci da ikon Allah za ku ji mu da wani sabon shiri ana tare da sashen Hausar Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta imel. wasikar mu ta farko ta fito daga hannun baffa haruna bajoga da alhaji abubakar jibir dan gusau suna cewa assalamu alaikum muna allah wadai da wannan hari da kasar amurka ta kaddamar kan kasar siriya da fatan dai kuma su bangarorin kasar masu yakar juna za su daina domin kuwa babu abin da ya fi zaman lafiya daɗi ba kuma babu wata ci gaban da za a samu sai da zaman lafiya. ta gaba tana cewa shugaba jacob zuma ya kamata ka yada kullum mangoro ka huta da kuda ko za ka samu kwanciyar hankali sako daga mutari dan mu'azu baban khalifa ta ƙarshe tana cewa shugaban ƙasar senegal makisal garkame 'yan adawa ba shi ba ne mafita kuma hakan ba zai haifar ma senegal ɗa mai ido ba da fata za ka gaggauta sakin su domin su koma ga iyalansu da kuma masoyansu daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Masu haro abin da ya sawo kenan cikin wasiku da kuka rubuto a ci gaba da rubutawa sannan hankali za mu karanta. Cewa da karfe 11 da kusan minti 27 sashen Hausa na murya Amurka ke magana ga mu na karshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. Gwamnatin Amurka ta ajiye yunkurinta na takurawa kamfanin Twitter da ya bayyana mutanen da suka kirkiri shafukan da ke tsanantawa ga shugaban ƙasa Donald Trump kamar yadda kamfanin sada zumuntar ya bayyana. A madadin haka, kamfanin na Twitter ya ce zai ajiye karar gwamnatin Amurka da ta yi a kotun gwamnatin tarayya na ƙoƙarin takura su da ake son yi da su bayyana waɗanda suka buɗe shafukan. kamfanin na twitter ya shigar da karar ne kwana daya inda ta ce gwamnatin ta wuce gona da iri akan huruminta na aikowa da sammaci domin bayyana musu waɗannan shafu wanda suka buɗe waɗannan shafuka karar dai an ce ma'aikatar tsaron cikin gida da kuma ma'aikatar fasa kori da kare iyakar ƙasa na son sanin wanda ya ƙirƙiri shafin twitter mai suna at alt uscis shafin dai ya bayyana kansa ne a matsayin mai jajircewa kan harkokin bakin haure wanda ya ƙirƙiri shafin ya bayyana wa manema labarai cewa tsofaffi da kuma ma'aikatan hukumar bada izinin zama da kuma bakin haure wato uscis a takaice ne da ke aiki a yanzu suke kula da shafin wanda hukumar ma'aikatan tsaron ƙasar ke son dubawa shafin dai ɗaya ne daga cikin wasu shafuffuka da aka buɗe waɗanda ma'aikatan gwamnatin tarayya da ba sa murna da gwamnatin trump suka buɗe a matsayin wani zaɓin a turance da ake kira alternative jami'ai a yammacin yammar sun ce wani jirgin ruwa dauke da baki da suke kan hanyarsa ta dawowa daga bikin aure ya tuntsire a kogin ngaun inda ya yi sanadiyar mutuwar mutane ashirin ma'aikatan ceton gaggawa sun ce jirgin ruwan ya yi karo ne da wani kwale-kwale kimanin mutane tara ne ba a gansu ba yayin da aka tserar da talatin a cewar jami'an baki masu bikin suna hanyar su ne ta dawowa daga biki a pathen wani dan sanda ya ce akasarinsu yan uwa ne daga kauye guda an saba ganin munanan hadarin jiragen ruwa a yammar wacce aka fi sani da bama to madalla masu haro abin da sawa kenan cikin shirin a wannan lokaci sai kuma can bayan lisha ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri waɗanda suka hada da shirin tsintsiya da kuma jawabai daga dattawa kamuna madadin nazir ahmed hausawa wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma wato eh, fasil wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirye mu da ma injiniya mr chan da ya riga masa a nan ne sahabu imam aliyu zan da aka ta yi sallama da ku sai can anjima in allah ba mu ikon sake dawowa mu zama lafiya.